yana cikin wanda aka kawo za a kaka da fashi rarraki za a iya kai da shi asuwaki a sha maganin ciwon jiki da kuma da shi na ina muke inda muke قال قلنا لمالك رحمه الله malhashu mene da hashu ana ka wade shi قال النبي بنين حسوا أو العرض ثم أكمل في دولنا حسوا ما نتبقون في وقت المنزل قال يبقى الميتة mutum ke sa kerarsa ko gora gora ta yi kama da kere amma duk ba ka fari keren bai da abuna tana dai da daɗin sai ke dukan mace da inda lankwashe ɗin nan ka ajiye wannan kan karshe ka to za a rauna yau to amma kere ko wancan ya kere na ga mutum mai galiba ne mace ba su da kere ko mafarauta ba su rabu da kere don za ka ga in an bi a shi aka rata yau abu mai kama da bakata amma bakata ɗaura ta shi ko wannan kere haka aka rike shi sau da kana zai sanya kere jan ainihin fil gosol a jikin relation ko yi harbe ko yi motsa shi ya motsa shi hatta ko tsawar ko garin yaro da wuri da shi wannan kan ba mu da mana ya karbo wanda zai muka san muna yi ko kuma wadata ta sai mana yawa har ba a wannan dawo dawo ya yi sanin tana dawo har makasa ma za ka ke a da zanen ka zaɓu gorarka ko ka zaɓu kwaran karan dawa shi ne ka ɗaura makasa ka zura su ka samu rai ya matsalo ka dinga girgizawa ƙarshen ta har mangwaro na zuwa wannan ta girgiza rekin ya tafi ya bugi wannan wannan ya bugi wannan wannan ya bugi wannan ƙarshen zai ga mangwaro a yau kusa na zuwa har ɗan yin wannan zuwa to ballantana ka samu wani ike wanda ya kere haka dogo ka samu a makalo ka ga biyu da ta ɗauka ka girgiza ka girgiza ka girgiza ganyen da ya zo Thì mà dabbobi su kama shi to ba sani ba dinki dinkin rage zuwa ko kauce vào. Thế mana cái sai da ka zai yi bây giờ cái gì, da gaske shi tsayin bạn ba dole ake ta này dama ba ganin da zuwa don kauce mai da gaske kana matsala don kauce makasa ka ja ne ba ya da ka gaya ba zai tsalo ba شهداء ولكن عاشين عاشين لهم ما أنا يبقى وأعطوا بها وأنا على بلد كان من منزل حق رسول الله في وأبو كان مع تلك بيمينك يا موسى إن شاء الله يجب أن تفضل أقوي فضاء أقوي فضاء akwai gaba cikin mahallu shahadu wa a kusurbi wa ala badani yana tattaɓo da ganyen itatuwa wa dabbobi na tun da domin a wannan yin noma makiyayi ne ƙwararren makiyayi ne shi ne ka kai sana'an gaina ta ka sana'a ta yi shau mai ƙasar gaina ko Kiro-kiro. sannan da za ka tafi a shekara ta karfi da zai ka zai yaro ba abin nan wata uku uku ne wasu in an zuma zama da wasu wata uku kaga wata hudu zai ka kara ba wata da sha biyu ne ba wata hudu wata hudu wata hudu ai an zuma sai zauna ina maura an yi na ne tambayar mana biya da ne inda zuciya kaga da mai tambar mai tambar shi ga haka ba da nan ma an kawo an samu ga yadda za zuwa masa taimako to ne yanzu mafakin zuwa ba ku ya samu ba sai dai ba za a yi nan daga gani kuma da ɗan da ba zuwa daga kewa ma kuɗi wani zuwa daga zuwa ma kuɗi wani amma ba ban da miyan kukuwa ban da ya yanzu kun yanzu ka zauna kana jiran da gidan wannan a tari da zai gidan wancan mai tsohon cikin gwamnati da maka tare tare na shekara da gana da kwasar da ke yi ba ta shekara bai yi ba da sassa ba za ka iya wannan ba ba za ka iya wannan ba ka ga a dokar zuma a da ke ba hukuncin da ke ba Anda tidak barak ya, barak ya, barak ya. Karena anti bobot karena diri kita kemudian lain dari itu sudah dia. Hmm? Karena anak saja, kurang saja kalau kita kalian tahu nah, ya itu ina to hobi ko ya samari da suke da Allah ko kuma kawo da shi ana cikin bakin gudu. Alladhi wallahu kibiyan na ka ba faru ba. Yawwa. amma ai ba cuta da ba eh? duk wata da to ka gida dubu ashirin da biyar daga wannan sana'a ta mai kyau amma sai da amana kan jiwu sai mara shawar gaba ɗaya ne dai a wata ka tsare mutumin din ka tsarin sun da bada ji ba in ka tsarin kwallon ba ɗaya ma na yaro wallawa aikin wani ke shi kenan wa ma aikin wani wa in ma dawa ma hisa hisa da wata ba muna magana hakikanin gajiyar da ake yi ba gajiyar da ake yi ba amma dai akwai ciwon ko ciwon sana'a babban sana ta yau suna zaune na yanayin mutane na kiyaya idan ka laifin zage ma ai wannan gailo ne ke gailon da yawa idan akwai shawarar gailo mai maula shi ne bishar mai maula kaga annabi musa da ya zama a shi kira da ya zama ya zama a yana zama da ya fiya da kiwo kuma ribar duk da ta domin duk mafiyayi za ka zana ya karɓa ba ba a ranar kiwon kwallo ba ya kiwo wala ne kaga hannunka mai hannunka mai kafaɗa domin ga yi hausa ne ne ga kan da yi da yi da ne da nan ba mai kafaɗa wannan ga da ne sai dai sun an san yadda da yi an iya wanke kaya an iya gyara gashi sannan kuma ba an samu mai daɗi amma inda za a samu kuɗi ba tarbiyyar da ba a iya malawa tarbiyyar tsari tarbiyyar tsarin ko an iya sa kaya mai kyau ba an iya da kiyon gashi kuma an iya kan mai daɗi yadda zuwa da suke fata samari manzon Allah duk su zama kama na zuwa da ya ce Allah dan dai mutum in ya taki da wannan a ya samu mai wanka sai ta tafi filin kwallo tara ya dawo mamasa ta gama dumamai dumamai ne wanda zai maka haɗuwa da ke da mutum ya Allah bai bai maka kamar mana tunanin mu ba mana musa haje mana tunanin mu yi girman kai da sallah in ka taimake mu kai girman kai ka kashe mana duba ne ne ma yau ki ma yau da zafi mu ci da da rana to ga yanzu kiyo ne yasa za ka yi sai Allah wannan sanda a mushi biya a ladanin wannan addu'a sun ta gagara ta gaba a ji maka sai ka kare kanka shekara in aka ɗauki masu kuɗi hudu shekara hudu amma wata hudu wata hudu kaga an san da za a baka yayin yi kun maraka wata abin nan kaga ya ka wai ke magana ra goma fa yanzu ɗari biyar daga in san lele ne yana da alama da ciwo cin abinci ai ƙarshen ta sai kana yin da ya ta ga miliyan uku a shekara bayan wannan dama ba ka dawo kai ka shiga da zama ƙarshe an ka zo birnin mace sana'a za ka samu miliyan uku ba ka na gari mace hmm? sana'a ce za ka samu miliyan uku ba ka na gari sai dai na nan zata shi ta sai kai sa'a ba sai kai sa'a ba daga nan kai sa ka sa ci kuma Allah ta ana ka yanzu wanda ka faɗa wanda ta duk inda ya fara da so yake gudu ne ba kai za ku ba kai sa'a ba kana zuwa kawai a shi yana kallon ka yayin da ka shigo a yin shi yana zo ya zana kan ka na ba kana da shi sai ka ga yaron kashi ne ya kashe ba ba ga yi da shi amma sai maka fi fada ko fadi da wuri ba kai mun ka san wanda kai mahallin da ne Kalau tak kena wancing, ya lima bagi. Enggak lah kalau alat lengkap. زامل مفرس يعيدي مبشي حليه قولي هيا ما لك يا من دي ما لك أنا أنا جاوز لنا كبرة دي اللي جاوز فإذا كان في حرب إمام ونكي في حرب حتى يسقط ورقه ولا يخبطه ولا يعظمه بل يدوك أمره خبط فمشي لهم فيبتوه كل شيء قوي يلعبوه مجرمين يلعبوه إذا لم تتموا لي أحنا بغوتي أرى مكبتوا كي يرى مكبتوا فلا تنسوا مرتبتك فحواكك بسنوش وما كان كان كان كده ده كده كفاله هكذا انا ولا يعذب بيكار وما انا الارض الكسر خيروشي hauto mace sa'an ya kafa bashe jirin yawon mutum na iya kallo da yake mai bushi daga kallo gota shi ita ita ma'aika ma'aika a ji ake jan ga ta ko dan kallo ta mai gajeren kwana ba mu zai na ta ba a tsawarai in bai kula gannan tv a hannun tv na kallo إلا لتعبير أو رسول وما أقولني babu sarki suna kan ana ƙarfawa don ka samu wani mako wa tsoron ba ka gaji abuce ba hau za ka kaɓar wuri ba in ka abu da ya aka bi yana ta ta sauƙi ba kuma kana ba kaya ka kuwa wannan ko ɗan kiwon ba mu da gobe ba ce shi Eh, ba ya kwallo wanda ya kullo ya tôi là ba kaya amma ai ba ta hada da jawo ba jawo ba a hawa ka rayu cũng gangancin ka in kuma za ka hau to ba mu nan ga nên kawo sai dai nan ba mu da kawo nan ne ba mà gaba masayin da kuka cái này da ba kawo وهل يتطور الشجر لهذا لا قلب متشكل في الهرم قال لا يقطع في الهرم مع قلب جاء هرم من الشجر شيء يرث أو لم يرث فاعبدوه ففتحوه هو من أبو موسى كان قلبا ضعيفا ومن ذلك يقول لك يقول لك يقول من كل شيء قلت وهو قول مالك قال هو قول قال وقال مالك رحمه الله بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما آه، ولي وعد لو كتبت أكثر الحديث وما يبرئ يدي ودخل مكة أخر المقام إلى موضعه يعني في إجابة يوم أدى مقامه عند إدوانه يتسلم بقوله يرد إلى الكباية بايا الذي هو في فيه اليوم إنك عيوم في ذهن يوشي لذلك نرقوين أكاونا أقاوشيك وذين دواني وإن أحيان من دواسة وصول ليوم masu tsaya suna kallo suna kallo kan laifin haka da ake ba haya can ba haya da ya وقبل ذلك كابنا وكانوا قدموه في الجحيم من الأولين ملتقى للبيت كم بيت إلى العين أي ثم إذا كتبنا على هذا التكافؤ فهم al'adar da aka haɗa da yi ne ba wannan da za a zama ƙarar wannan za a buga ba za a nene ne cikin gini ne a bar da za a tsarka ne ke zuwa cikin gini ne za a mulkaka bilbaiti fi ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahadi abi bakar وقبل ذلك أما كافٍ أبو بكر كافٍ عن نبي أبو بكر وقبل ذلك كان قدم له في الجاهلية ثم قبل ذلك مقامك أن يذهب بالسيف أظن كذا ظاهر الكتب عند ذلك جنجلي أبو الهدى يقول وانا ما ماشي zama ina tafiya da shi ina tafiya da shi wata rana in yi shiga dangare zai fata falamma wuli umar askara da أخرج أقي كانت في قرآن الكعبة جاءت عند أقي وقت وأنا ذاك أنت في أجل أجل مكة ولين وهذا أقي سلك يخاط به أو ينظم فيه شيء أنا ضر أبوه على الجنب أو يربط به وأنا أولى أبو جمع خيوط وأخياط و وخيوطة منذ الوصيد إلى نقاط الجبل فذلك نمي إلى ذنك قد كانوا قاصوا بها ما بين موت موضعه وبين البيت إيه، إذا قاموه مخافة الطيب فقافه عمر لكن كانوا هم كانت إذا عظموا سنكي أساسي شيء أخافوا بها خافوا بها التي أتعاون ما بين الموضعين إن يجي وبين البيت إذا كانت الأكل إذا قدم إذا don sun gabatar da shi kusan makafa shi ma a ba kafa hukuma makafa hukuma ba a fara da kuma ya fitar da shi da dole ila mawabin yau ma shi da ya kare zakar huzzar ka shi ko in wannan ba ku shi ne ya kuma yana da gaban da ranku fi tare شافي ستين دشي لو مختصرا من قول الإمام مالك شيك ينكر مولا ولي دمور التصور فهذا موضع وانا من الذي كان فيه في الجاهلية وعلى عهد إبراهيم حتى لغة إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال وسأل عمر في من الحرم عمر يا تنبي كيلو للحرم كون بيكم عند ياقوت الحرم عند بيكم بيكم الحرم كمان يوزع أو نوزع بيكم كنمبر كذا كنمبر كذا نوري كذا نوري كذا kuma Allah ya wa irin wannan bidon albarka ba a kwaikwai kala ana mu wasara ana mu wasara umar to muna musa'ala a kai an da kake na haku muna musa'ala za mu dawo bayan an gane da abin da ne tunda da za a gano wane ne ke yi jan wane ne kaga ne mai yake da suna biko inda aka aiki ai kaga muna magana biko din cewar eh, har an yi magana Allah ya wa wanda ya canza alama ba hmm. kasa hmm. duk wanda ya canza biko Allah ya kone masa da sauran wanda aka tsine wa tare da mai kan biko inda an je lokacin aka tsine ba wanda ne da ne wa da ne to kenan akwai wannan ana abu ne to shi ne umar mu dai alamu wata ala umar a alamin haramin inda bikon bikon ne yake na don duk da ka za ka ji da na ko akwai biko wanda za ka shiga ciki ka yi gidan ka ciki ba su da kai sai dai zaka bukatar kan da ka tashi tunda za ka ga gidan mutum ko gonan mutum satin kilomita hamsin kaga in ba yana ciki ba to ba ka san magonin shi ke saboda kanan da zai amma ke in ya zo aka bauta ba aka bude taswira aka bude za a ganin akwai biyu ba wani na an san da sun duba na ya aiki za ka ga ce yana ta dubawa yana ta dubawa kana ba shi ko yana da da ya gano sai sai ke maka gashi to ai daga nan zuwa mita kaza na bi biyu kawai shi ke nan ya yi biye da kyan ya ga ya tsaya wani wuri ya ki barin wurin a jiyan da zai ga wani to wannan kawo za ka ga ana cewa ilimi ne ba ma shi kawo ilimi zamani ya ce ya sha a kai ya ce ya sha kai ce ko an sa wannan zikon ko a sai sa shi. sannan zuwa kan ƙarshen kuma ko wasu wasu wasu ya da an zaɓe ya zo wanda ya zo ya gona na mata cewa ya ba da ba ma ta taɓa eh, gaskiya ne a nan dai akwai wannan jikon dai amma da gaba mafi yawancin da yake kuma wajen mu ba su eh, da mu da kafiran duk za ka ga yanzu ka duba ne idan aka kai kana ba na kaji za ka yi wa kanki kara da yake sun diga sun kafa shi kalilan shi yadda za a yi yaƙi da juna sai ya hudu ba sai ake mai kiyo ba ku da ne mai noma ba ka kuma ƙarya ne ba ku da ka ne na noma na ta hankali ba ka na yin kiyo yanzu noma na aka ce masa ba za ka da masu fitar da dubu kaza buhu dubu kaza gona dubu kaza ba domin da yawa ai da wata bari amma gonansa a gari na ɗaya tana ɗaya daga cikin manyan gonakai da ake kawo hmm? ta ce za a ɗaya daga cikin manyan har ta bai iya kasance ta gaba ɗaya illa ya zaɓi tsakiya da ya kasance kuma inda ya kasance kansa yawan sa ya kai yawa sannan kuma inda ya bari kuma bai zai sayan gonan ba ta Allah wanda ta kawo ba ga ayyuki ba maganin ba ba da ne kama aka tashi sharri don a haɗa baka sai a kai ɗora ni nawa? domin a yi baka so kuma wannan kabilan burtali sun kasa gane wannan kalma ba da ita ta duk wanda ya faɗi ta cufa ba ta duk wanda ya faɗi ta cufa ba ta ta inda ba a sani ba kuma a haɗa da ma su shiga ne za su je su kai ƙara عن جزء عن بلادي يعني لو ما أكل يجي زي يخطو بقى دعوة nan ne kawai shi ne suna duba bikon din a mene ne sai ka ga an yi irin abin da ake baka manya manya su mai kwana uku sai ka ga an samu biki an yi ta an gudanar an samu wancan ma'anni na haka duk da su kewaya su yi kusan masa ana zagaya ana kewayawa shi dai an daga nan da tsari na zagaya ko makiyaya ba za ta makiyaya ba ta kula da ke kiwon ba shi ke nan ana nan ana nan ana kiwon tsakiyar damina wannan zai ba da mallaka da ke zai gama ba wannan wanda zai ba da mallaka zai ke ka duka gama ba wannan wannan mai ba da hankali a ake koma ta kuma su kuma makiyaya ba za a ce ba a ce ba daga nan su ce biya ba ana kara mai da yanan kana ba ku zo an ba mu ƙarfi da daidai ku ruwa da mawa duk wanda ya kasa maka sai su zo ƙwaƙwalla shi to daga nan sai ka ji an hausa mai ana fara a ranar hukumar ana da su kuma dattawan su ne da zana su da gajiyar ke kaza an wannan wani daji ne kuma babu daji kowa na da yanci kowa ɗan ƙasa ne yadda wani jan suke da abin da dole wani na kuma dole a rasa da su ke na samu da yake shi yawan junan mu da muna faɗa da juna ne a wani wata iya inda wani yake za a ce wannan dama ni a yanta ne wannan magana su yin ba gaskiya ne nan na bara mutane rumfunan na ba mu gane rumfuna cewar Allah ya san duk masu ba da shawara masu kaunar masu lafiya da wani shi na mutane wani ne ne aka aka abu wanda zo kai na da wa can ma aka yanka aka yanka aka babba su ba sai mun ji ana sai da su ana sai da ba mm. Eh? Mm. sai ta kaga misalin wannan ya sayarwa da wannan mikin aka zo aka rusa ba sai da ya ce wannan azzalumin ne in ba zalunci ba mutum da ba a zo a rushe masa ba a yi shi ba ba ne ne ba kowa ya za ka sai kan ana da suke abin na ka kalli sun ce yau sai ka gama na abin zan zan ce suke dangance a ce ya kai shi dai na farko ba ka da ikon sayarwa don me za ka sayar in ma sayarwa za ka fito ba kwana ta sayar maka da yadda kwana amma ba ba ba wannan kwano ka ta yin kuɗi ka za ka daga kwano yau ina yin da muka jini ina a yau ana yin ruwa zuwa ne ba ka da wani abu da kwanan ka za ka kwashe san ma kai ma kwanan ka za ka kwashe to kana iya da kwanan in ka saya kwanan ka saya in ma blok ɗin da blok an ba ba mai na ba ba da ka sa kun da kwana ba maka da ranar da za a zo ba an ce ne kara mun aka tashi bukatan wani za ka kai sai kama da yawa na ka rufe masa rufa da rina cewa ka za ta to sannan ne a ba mu nasu ina da

notice sun an ba ka notice ba an ne ba za ka biya ba dole ka biya in ma akwai inda ka taɓa tasowa a gida kai wata uku ba ka biya ba ne na ba ka ga ala ka da biya ba da da biya ba amma don an ba ka notice ka ba ba ce ne ka je ka ce babu komai ba ban sani ba an dokar ba ne na farin da kishin kishin amma ban kan da dokar wani bi dokar mutum ke nan za a inda da ilina na yi فصعب عمر فيها على من حرامي واتبع أقوم رعاة رعاة القدماء كانوا مشيخة من مكة أن النبي ما سكي يدعنا دعكو أنو كتنا قلت أو فكلمك يا وان نبي قال لك tsoho a abuwa shi za ka yana ce wuri kaza zuwa wuri kaza na wanda ta ga amma iya kankara ka san da wane ne wannan kwata ba ku kanu mashekatu ne makka wa kanu ya yarhauna bil jahiliyya suna kiyo da a jahiliyya hatta ta ta tabba an kamar haram har iri biyu filoli a ah, ainihin da aka fa wancan bikon abu da ke karami ne fila ko na iri ko ce fa haddada mu fa huwa ainihin haddada masabar haram umar shi ne wanda ilimi ya tantance iyakokin horumi in ba kuma sarra mun yi magana iyakokin horumi da asafiri ko sai dai an manta faɗin ka zuwa wuri kaza ne wuri kaza har wannan magana ta umar ma za mu ganta an mun karanta ta shi wannan sababu nan sai ku ba su fafara ko kaga ai ga ai ya yi don da kaga bai sani ba ya bi ya tartan baya ya tartan baya don ya tabbatar da hakikancin da wani yake bai zaka ba bai rage ba ya shi mu